kimbida kuskus kuskus imirda da do kuskus imirda da do kuskus ingurat infigat kuskus to kun ji dai matasan fada da wanda ma ba matasan ma masu shuraren mu kun ji inda muke ana kuskus kenan kuma kun gane jihar agadas ita ta karɓi. tawagar fada a wannan maraicen namu Amido la fada maraba da zuwa bisa kan shirin ku na matasa da studio kalan kuke sarrafa muku chaque samedi et dimanche sur les ondes de nos 46 radio partenaires ga a Sahara FM 97 MHz yau cikin lokokin su muka zo muka dora fada tamu tare da matasan a gadas Cher ami la fada s'est installé dans la région la plus vaste du pays avec 615 000 km carrés ita dai wannan jihar dai tana tsakanin Sahara da sahel cikin tarihi na karanta a cikin jaridar niger info manufar sunan wannan ma na Tegres, quoi ça veut dire marché. Mais voilà, en effet, cette ville est un véritable centre commercial. Les jeunes en profitent pour se lancer dans plusieurs activités génératrices de revenus. Matasan banda ma wanda muka tarda a nan garin, wanda ma muke gani cikin kingin jihohin Nijar kuma sun mai hakan ga mun ga matasan agaras sosai ma sun ba kasuwanci karhi asit fada yau muna tare da su don muji su wannan harkokin nasu wannan kasuwanci nasu yani suke tafiya da su don quoi ils excellent par ici et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs activités ils vont aussi nous donner des tuyaux sur les opportunités d'affaires de jihar Stockholm a euh, wannan fatar yau ana Sara FM muna tare da Fatima Hamadu elle est teinturière Batik. Ça va Fatma Ça va. Yaki qui est dama hein? Da dama. Toi la bienvenue sur tout ça la fada. Mon atara da tanarisa, lui il est bijoutier tana. Ça va Yaki qui est dama hein? Alhamdulillah lahi To barkan ka da zuwa cikin shirin tout ça la fada. A can barka da zuwa. <laughs> To barka ka dai. Mun gode da wannan kuma tarban musamman da kuka muna matasan Agras. Yawwa. Kuma avec Ahmad Ibrahim il est mécanicien. Ahmad, ça va Yaki ki? Da dama ya aiki. Aiki da To barka da zuwa cikin shirin tout ça la fada. Muna tare da Shamsuddin Muhammad lui il est vulgarisateur. Ça va, Chamzidine Ça va très bien. Ya kaki Alhamdulillah. va voir barkan Nous sommes avec euh, Bachir Ousmane, il est tailleur. Bashir, ça va Ça va très bien. La dama hein? Normal. Ya aiki. Aiki da godiya. In ne ba foran da yavu. Ka san matsalar mu da ku. Foran da yavu. Ai kuma ku san gawa duniya sai Allah. <laughs> Nous sommes avec Ibrahim Ila, lui il est Kabu Kabu. Ibrahim, da dama? Dama Ya Kabu Kabu, ana tai? Alhamdulillah. To, Allah ya kama. Nous avons également à cette fada Ousmane Atta. Lui, il est soudeur. Ousmane Ça va Ya kake da dama? Ai, ça va Allah. To, barkan ka da zuwa buskan shirin tusa la fada. Wannan fada kuma na tare da Abdul da nasir habibu tricycle in a daidaita in a daidaita ya kuke da dama ana ana ah, ah, ta daidaitawa muna nan muna ta daidaitawa <laughs> merci enfin sur cette fois nous sama avec Jamila Malanta ita kuma dan wake take burbudir <laughs> wannan fara yunwa ba ta kashe mu <laughs> ya kike da dama Jamila da dama ya kasuwancin alhamdulillah to ga wanda bai san ba dan wake ina ga haka bar in ga muku da faransai au fait ce sont des petites boules qu'on fait à base de farine de niébé, très bonne, <laughs> qu'on mange surtout vers euh, l'est du pays. Donc, je suis dans Wake. <laughs> Hein, na Je suis tare da mu yanzu ma dan To haka za a ci ana yi ana dan kuma da rubrikin da don yake mana a sati le chroniqueur qui est chroniqueur qui Olivier. Y'a quelqu'un qui dama. Ravi, comment tu vas ce soir Ça va bien Olivier, et toi c'est Merci, en forme, Dieu Ça merci. va Ouais, tranquille. On est bien calé à Gales là. Ah bah oui. Tu t'es bien installé aussi pour ah, moi euh, Comme toujours. Super. <laughs> ben, on a quoi en menu aujourd'hui Eh bien écoute, ce soir on va parler de la pioche. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous connaissez ici la pioche <laughs> Ah, Appelle-moi la pioche. Appelle-moi la pioche. Bon, si vous êtes vraiment sur les réseaux sociaux, si vous êtes surtout sur Facebook, vous devez connaître la pioche. Sinon, c'est une de nos sœurs et je vais vous la faire découvrir à la fin de l'émission et c'est dans la partie chronique. Merci, à tout de suite Olivier. Allez, belle émission, ravi. Merci bien. Toujours en compagnie de nos jeunes d'Agadez, yau hira da za mu yi hira basa kan sana'o'insu. To wa'annan sana'a da suke yi kala-kala. Kun ji dai gamu da 'yan kabu-kabu, gamu da 'yan adaidaita, gamu da firganizator, gamu da ɗan wake. To gamu da eh, tenturier couturier Yau duka mun tattaro su da mu ji wannan sana'o'in nasu yani suke tafi da su. To ina so in fara gare ki Fatima Hamadu tantur kike. ina son in sanya aka yi tuka shiga cikin wannan aikin wata formation ce aka miki ya ne aka yi tuka shiga cikin wannan aikin bon formation aka mini ban mata ita ce formatrice yana mm. ban mata formatrice ce dole sai ta yi forma ina ganin abin ma gado ne <laughs> ya zama gado yanzu abin da aka fara daga ma eh, wallahi je ta ta yi forman su okay mm, da suka zo suka yi forman mu mu kuma mm. to haka nan proje proje suna fitowa nan suna ɗaukar ta dai tana ba da formation to duk in za ta ba da formation sai na shiga dan yana burge ki abin daman ko <laughs> saboda diploma oh diploma kin ake eh, ma san an ce gulbi ko ya cika ba yakin kare ina an kama guda a kama daban-daban hakan ga duk projen da zo mm. inda yi sai na shiga ok mai finalman yanzu aiki mana birge ki ko eh to yana burge ni to <laughs> za gare ka kai kuma ce biju ce ta nan ni biju ce ne amma kiran da aka yi mini yanzu an ah. tarda ni cikin village artisana ok don an tarda da tare da masu aikin hannu da dama kenan wanga shirin naku ni sai ma in ce shirin artisana ne ya kamata a ce mun tafi can kenan shirin artisana ne ku tambayin dalili to dalili dukkan suna artisan ne babu ko dai wanda ba artisan ba shine faranta min rai gaskiya daga na ga muku yaya aka yi haka nan ko kuna son ga muku yanzu a gaya mun matan yanzu ai na san sani ina shi na san dai sun san da akwai sarin da ake ce ma semani wanda sare ne emu a niger ta yi ambuwate le ita ma semani chambre de métier des artisans du niger mhm, mhm. cikin wannan semani akwai mece dari uku lalle artisan kin ne ku manya manyan su <laughs> eh. batiman na san da akwai shi na akwai textile na san da akwai shi na akwai shi akwai reparateur na san da akwai shi na akwai bishici na san da akwai shi nan akwai wanga uh, mekanik mm. akwai studio a ah, to kai na gane inda za ka taya duka ɗaya ne duka waɗanda eh, artisan ne kenan wanga shirin naku barka eh. da zuwa artisana barka da zuwa artisana to kun ji eh, assalamu alaikum <laughs> na zuwa artisan a ah, to ina so in sani ai ta mai ta bata karewa mhm. ina so in san kai ya aka ka shiga cikin wannan sana'ar ko in ce wannan aikin hannun na biju kamar wani gado ne kai ko ko dai formation ce ka samu ya ne aka ka shiga cikin shi lalle kira gado ce kina shi ana kira gado ce ko mhm, mhm. to ni makeri ne kira gado na gado tara gida amma yanzu zamani mm. ya kawo ilimi yanzu da kaga sana'a tana badawa sai ka yi formation ko kuma ka je wani wuri wanda ya sani ya koya maka mhm, amma ni ni dai na shige ta ne ta gida ok mm. to yanzu ku gaya muna wani irin harakoki ne ake iya samun matasa da dama a cikinsu anan wacce sana'a ce to wa alaikum salam lasho muhammad kai kuma sana'a me kake ni mechanic ne ok yanzu kana iya kan wace sana'a ce ake ganin na agar sun matasa da suna harkoki a cikinta tela tela ko wala mm. kin diba kin gani kusan matasa agaras cikin kashi 100 mm. kashi saba'in duka tela ne mm. kenan sun fi yawa sai mafi yawancin su kuma a daidaita so a daidaita ba eh sai mu dan tsireru da muke mekanik muna wane ne da yake ana harkokin motoci ana ba avian ala zuwa libya algeria ala dawowa Mm. kenan kin ga dole mota ce ke aiki tunda ba jirgin sama ake hawa ba mota ake hawa eh, shi yasa ke gani mafi yawancin mu muka kama mekanik mu kuma mafarin mu bita mu fara yin ta mekanik mun fara ta yi nan cikin sahara muna zuwa muna zuwa sai abu ya burge muka gani gara mu tsaya mu yi wannan aikin mm. to yanzu zarta zahar ta wata opportunity take ba matasa yanzu gare ka Shamsudin to ce vulgarizator yanzu ana ita garin agar wata opportunity take ba matasa wanda yake so ya zo nan ya nemi wani aikin shi mm, a gaskiya nan mafi yawanci mutane gaskiya sai dai in ya koyi dan aikin shi daga nan sai ki ga ta alje ko libi mm. sai ya so ya dan gaggamo abin da za a zo gida ya zamana yala dan aikin shi mm. mafi yawanci hakan da ya fi gaskiya ok ya ne ta hiyoyin kasuwancin naku ana samun abin da ake samu ko kwadai sai a hankali a gaskiya ala samu iyakacin gwargwado gaskiya ala samu kama farjuru wani lokaci sai ka samu mili zuwa abin da ya hayyafa ka nan ma sadifan da yanayin aikin hmm. sadifan da yanayin aikin yadda yake amma da in ka sa kanka dai cikin wata sana'a dai baka ci dai ka rasa abin da zaka ci ko hmm, a gaskiya baka ci ka rasa abin da zaka ci okay <laughs> jamila ya ne ki ana ita kina cikin restoration tunda sana'ar ki ta sai da abinci ci hmm. to ita wannan sana'ar ya take ta dan wake eh ana samun kiliyan kiliyan suna zuwa koko dai ana samu wallahi alhamdulillah okay yara ne da manya haka eh wanda suke ran dai kusa kusa dai su ne eh, ke zuwa sai dai su ne eh. suna zuwa siyan eh, abincin abinci kike to yanzu dai in akwai ma wanda bai san ba kamar sana'o'in da matasan agara suke yi a nan cikin garin nasu Une petite idée de ce qu'ils font comme activité et comment ils s'en sortent euh, avec quel artiste il a papoté et on se retrouve juste après sur tout ça à la fada nigérienne nigérien mes chers compatriotes pour la prospérité de la culture le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime et Le slam, c'est des verbes. C'est aussi un genre musical à travers lequel un orateur s'exprime. Sur cette émission, vous le savez déjà, nous avons l'habitude de recevoir des grands noms, des artistes musiciens, peintres, cinéastes, alors aujourd'hui, nous allons recevoir un slammer de taille qui a les flots qu'il faut à la place qu'il faut. Quand il slame, tu le sens, puisqu'il a le slam dans le sang. Ladies and gentlemen, recevons sur l'émission Tous à la Fada l'artiste Las Was Nas. Aliou Yaoumul My name is Las et je slame ma liberté comme l'indique le nom mon quartier. To all my fans, I promise to always give my best. Parce que le Nigérien n'est pas un Générien. Elfis, à ton service sans service ni préjudice, j'ai choisi le slam pour apporter ma pierre à l'édifice. Et moi j'ai choisi l'animation pour apporter aussi ma part de contribution et tout se passe autour du thé en ce qui concerne l'émission Tous à la Fada. Was, Nas, parlons de l'artiste à l'état civil sur l'émission Tous voilà voilà Fara. Hey. Hey. <laughs> Alors, à l'état civil, c'est Nassirou Lassisi Abdouassiou Ok. Euh, je suis natif euh, du quartier bani Banizumbu Liberté. pour te dire que je suis né entre deux grands marchés, je viens du bled et j'en suis fier. Wow. <laughs> La vie au ghetto, mesdames et messieurs, le ghetto c'est aussi une école, vous le savez bien, elle n'est pas du tout du gâteau. Alors là, Swasnas, puisque tu es un combattant, on va parler un peu déjà de ta date de naissance, si tu me l'autorises, bien sûr. Bah, bien sûr, bien sûr, je suis né le DG 89. Ok. À Niamey, Situation matrimoniale pour l'instant euh, <laughs> pour l'instant, je suis célibataire. Tu es doté. À quelque part. Tu es doté. Oui, je suis doté. <laughs> La Soisnas, on va parler un peu, bien évidemment, de ton parcours sur cette émission. Qui a fait autour de thé Qui a fait, et eh bien évidemment, eh, tout ce qui va avec euh, eh, ta musique. Euh, c'est pour cette raison, tu vois, que nous avons pensé cette rubrique. Alors, la on sait déjà euh, d'où tu viens et qui tu es, même là où tu es né. Alors, on va parler un tout petit peu. n'est-ce pas, de tes débuts. Qu'est-ce qui t'a amené dans le slam C'est important de mentionner cela sur cette émission. Euh, le sentiment d'accomplissement de, mission m'a amené dans l'islam. Ça fait longtemps. Ça, c'est long pour moi, ouais. Euh, mais bien sûr. <laughs> ok, d'accord. Euh, comme on le dit, chaque génération a une mission. L'accomplir ou la trahir. Voilà, j'ai tenu à accomplir la mienne à travers l'islam. Tout simplement. Il s'agissait pour moi de trouver un canal d'entente entre ma mère et moi. Au fait, ma mère voulait que je prêche l'islam. Ah, ok. Oui, Donc c'est en complicité avec Madre. Exactement. super. Alors on va lui faire une mention spéciale. Maman, merci déjà. Rares sont les mamans qui soutiennent. Hein. Ah, vraiment, vraiment. mais quand même, euh, on a besoin de leur bénédiction. Quand on fait la musique ici au Niger, ben, c'est rare sont les mamans qui soutiennent. Oui, en pensant à ma mère, déjà j'ai pensé à toutes les mamans du monde. Bien sûr. Parce que la meilleure éducation qu'elle m'a donnée, c'est de traiter toutes les femmes de son âge comme maman. C'est de la voir en toutes ces mamans-là. Et c'est de voir en tous ces hommes sages mon père. Wow. Donc, euh, c'est de là que ça vient. Ok. En quelle année J'ai commencé officiellement l'islam en 2012. Ok. C'était les propos de Las Was Nasir Salafada. Cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. On se prend demain plus à Dieu. Même heure, même fréquence pour un nouveau combat. Machine, Ok. Hey. Tout à la fada aujourd'hui installé. à Sahara FM. Combien mégahertz 97. Mais on vous entend pas 97 mégahertz. 97 mégahertz. Ben voilà, yau su suka gayyace mu gidan su muka zo da bakin mu matasan agarsu don mu hira bisa kan kasuwancin da suke irin cuwa-cuwa da ake samu a nan gar business kin da suke yi wannan matasan hira da muke nan gayi hira ta kama wannan maraicen muna tare da Fatima Hamadu LL Tanturier nous sommes Tanarisa Bijuce Bachir Ousmane Tailleur, Shamsoudine, il est vulganisateur. Ibrahim Ila Kabou Ousmane Ato, il est soudeur. Bon, et tous les autres jeunes qui sont avec nous aujourd'hui à la Fada. Hira da muke nan gayi tare da su dai kun shi dai. Ko ne na ganyin irin kasuwancin da ke? Ya ne yake yi? Ya ne al'amuran suke ta na yau da kullum? Kun yanzu za mu ci gaba da wannan tambayar tawa. Cikin wannan sana'a kuna samun abin da za a ce dai ba he ka roƙi wani ba gobe ko in ka tashi da sahe yaya ne in zuwa gare ka gaya mu a daidaita eh to gaskiya alhamdulillah ana samun iya gwalgwado mm. saboda ita sana'a da ake yin ta dama saboda kakka fita ka roƙi wani mhm, mhm. kaman yana ta fama asiri idan dai kana sana'a ko kaka dai take in kana samu cikin ta ko wani problem ya zo ka kana iya rozu durkin shi farfuwa har ma ka yi edan wani na kusa da kai hakan ga ya yi zaman banzan zaman banzan shine a yi wanda yake sai a hankali saboda duk wanda ke zaman banza sai ya bayyana duk irin boyan da yake a kwana a tashi ya fito ya bayyana kanshi yana neman taimako ga wani da sauransu mhm, mhm. ga shi kuma shine abba a so surtu ga ɗa namiji ɗa namiji ana so ya tashi da kanshi ya rike kanshi har ma ya tallafa mu wani ba ya rinka zuwa neman taimako ga wani dan uwan shi namiji ba a san haka nan to kun ji dai ko matasa duk sun ji sun <laughs> nuka nan sira da partner yanzu ina so in san kamar cikin wannan ayyukan da kuke akwai wata kungiya mai taimaka muku ko wani program kin gwamnati ko wani proje ko wani abu da ke taimaka muku cikin sana'o'in da kuke tana akwai wani taimako da kuke samu to taimako wanda muke samu dai ta hanya dai gwamnati sai an yi kaman an zamna an an mm. sara aikin an yi wata union ko wata cooperative eh, lokacin nan ne ake dimi a samu wani taimako wajen gwamnati mu dai wajen mu taimakon da muka samu dai Kalkashin gidan gwamnati muke muna shan inuwa shi amma muna aiki mu muna saidawa a lokacin da adda kai abun saidawa a lokacin da adda kai baki su zo su saye mai yanzu dai babu baki balle a saida yan gida cana ta zo ta zuba musu kaya suna sayan shi dala biyu gobe yana karewa na musu bar shi in gani matsalar da ake ciki kenan kuma na baya sai in ce proje in akwai su lokacin da akwai su formation suke ba matasa mm. ta hanyar wannan babbar kungiya ta masu aiki hannu mm. wasu an fora su ta hanyar restoration su koya yin abinci wasu mm-hmm. an fora su ta hanyar su yi aiki mai kyau su yi biju mai kyau wasu an fora su ta hanyar su yi tentir wasu an fora su ta hanyar su yi tabloli wanda ake kaiwa makaranta ko biro wannan foro-foro ana samun su kullum ta hanyar gwamnati haya wani kamfani ko kuma abin da ake cewa fafka fond d'appui à la formation professionnelle mm, ba mm. donc shine yake fora mutane duka wanda yake su yi sa'a kuma in sun sara kansu mm. amma ban da shi kasuwanci yanzu ya mutu ok eh. justement yanzu tana ya fara zancen matsalolin ku da kuke samu ina ai sanin kamar wani matsaloli ne kuke fuskanta cikin wannan sana'o'in da kuke inda wajen ka Bashir Usman Twitter wani irin matsaloli ne kuke fuskanta cikin wannan sana'a ta kuke gaskiya ba babban matsalar da muke samu kamar rashin wuta wannan Hmm. rashin wuta shine babban matsalar da muke samu a wannan gari namu ok to wannan kuma ai bari sai a hankali <laughs> amma kenan da wani clientele kin ku tu se passe bien plutôt gaskiya babu damuwa ko kadan saboda duk kusan client kin sun gane foran da wani lokaci ba daga mutane ba ne hmm. da gidan wuta ne kuma duka dai sun san komi da komi dai ba a ci gama duniya sun san sai Allah kawai on a aussi une femme elle elle elle produit elle vend comme toi Euh, tana muna so sani fatima yane kuma ku wajen bangaren ayyukan da kuke kuma da saidawa da kuke yi bon to mu dai matsalolin da muka samu ya faɗe su hmm. matsaloli kama ai sai in baki na shigowa abu za ya samu eh, ya sani to mu inda dai muka dan bambanta da su kaɗan na ne hmm. saboda akwai ashashin muka yi shi in ba baki suka zo ba Kama ɗayan gari na sai amma kaɗan kaɗan na ne kuma he lokacin zahi to amma bayan shi dai sana'a alhamdulillah tun da dai in aka yi albasa alhamdulillah in hmm. dai an ce miki an fidda albasa to alhamdulillah buza na in suka kawo in suka kawo rini da kin musu firi ko ba su ma nema rage da kin musu za a baki alhamdulillah akwai kayan polisi da muke wannan bakaken nan eh. muna rina musu su ma alhamdulillah da yanzu hakan ga ina da biyu ma da gobe da sa'in da red laya na tashi sai na rina su mm. to matsalar dai ya gaye ta wannan ne dai rishin dai bakin na rishin dai kasuwa dai kamar ta wani bangare ba a ci a duka dai tun da eh, gaskiya a samu wani wuri ba kamar da ba eh, shiga mutane turist irin wannan eh turishin turist din nan da shigo baki baki ko ma ba turist akwai baki wanda in sun shigo suna kwasa to abin yanzu di ya dan kwanta sai na cikin gari haka shi ma in aka yi sezon sezon ta albasa wannan buzaye suna kawo kayan su a rina musu tubarkalla mm. sun kan musu free ba su neman ma mm, sai wannan alhamdulillah to kamar su ashe shi ne in ka yi su hakan ga eh ba su samun shiga yadda dai ake so hakan hmm. ga wanda zai su sayan su ma yan gari ne kuma sai kai kasan firi sai yadda za ka sai da su da wajen yan kabu kabu su kuma to ina so in ji ku kuma cikin aikin da kuke matsalolin da kuke fuskanta eh, to gaskiya ku yawo ne kuke kuna shiga cikin gari kuna hita kuna shiga kuna eh, hita kwarai ku hmm. gaskiya mu yanzu kabu kabu eh an dai gode ma Allah alhamdulillah amma akwai abubuwa wanda da duk mutane in sun fuskanta saboda akwai mutane wanda za ka dauka ka yi yawo ka yi yawo haka kin gani kama. kamar ka ɗauki mutum ka ba shi yarda kuma sai a hankali ya je shi ya zalunce ka saboda Allah zalunta kamar yaya to wanda ya kashe kamar ai ya da wanga abu dinkin ka Hmm. problem insecurity gare wala security baske da fuwa ala kashe su ala kame musu motuna ala abubuwa da yawa ai muna ji ko da ba kabu kabu mun ki gaskiya yanzu hakan ga muna da mata wan tsohuwa hmm. an kashe dan kaunarta ko wata ba a yi ba aka kashe shi yanke shi aka aka tai da motan shi nan duk na san suna da labari mutane wanda aka kai kushewu aka yada saboda motan shi aka kashe shi aka ɗauke motan shi an za an kai shi lahira saboda motan shi da halaliyar shi to shine na shine yake so kwatanta kamar matsalolin nan ne suke fuskanta kamar mutum eh sai ya zo ya ce kai ni wuri sai ka ta yi kai shi dama yana ya yana da complice can in suka je su kashe ka in ka yi tsawon rai ne na san su sumar da kai ka kai kamar ka mm. mutu a tai a barka a ah, Allah to yanzu ba bisa wani matsala yanzu akwai wata <laughs> wata mafita da kuka samu ko yan kawo akwai abin da kuka samu kuka yi kai mun gaskiya yanzu ba abin da muka samu muka yi kawai Allah muka sa gaba kun babu mai kama muka ci wannan matsala. ko yan sanda ko gaskiya yan sanda ba su kama mu komi <laughs> saboda Allah gaskiya <laughs> eh. suna yin bakin gwalgwado bakin nasu suma dai suma ai suna kokari gaskiya Oreko mm. suna kokari. Allah kiyaye. Allah kiyaye da Allah ya kama muna. To, za mu zuwa cikin wannan shirin mu shakata da wata waka yanzu amma kun ga mu wace zani sawa. To, za mu shakata cikin wannan shirin. Yanzu wace waka zani sa? Kai ga mu. <laughs> Ato, on va écouter Allah isa. de Barakina. a tare da babban bako wato barakina kenan ɗaya daga cikin mawakan zamani cewa da hip hop kenan. A to bawan Allah ce game da cin gaban ƙasanmu. mu wai harkar tai tauri komi ya kulle ka Allah ya isa. Cuta fitina hasada shi suka sa gaba. Allah ya isa. Baci basha asibiti ba magani. Allah ya isa. Talakawa a ƙauye kuka suke su masu Allah ya isa bafuta ba ruwa kufiyar za Allah ya isa mun ce ya isa koko Allah Allah ya isa Kamu ma alkawali waliba ga ba Allah ya isa Tunde ba haka mu kai da dole Allah ya isa kun shawo bolore ya so ya Allah ya isa chemin de fer au chemin de fer shima Allah ya isa l'éducation ta préparé les enseignants cikin arere BTS Bak. rufe kun kulle to Allah ya isa kwantar da hankalinka alamun ciwonka ya yi tsanani amma kalka ji haka za ka ba mu hujja ne ɗaya ko biyu bawan Allah ko ku haushinka ka zo ka hidda bisa sashin labari milkin kama karya koko milkin danniya Allah ya isa harkokin sun tsaya komai ya laƙe Allah ya isa hanyoyi ba su yi misali hanyar agades Allah ya isa almashirai a ko'ina an yame kamar su cikin su Allah ya isa sun tattara nasu ya nasu sun kai su a turai Allah ya isa sun bar me ya namu ya namu a cikin matsala Allah ya isa kinga examen kinga konku sai dai nasu su samu dan talaka da dan ya baka mata masu mace ya hama ha kalli san da zan fil amma sahe marice ha an ci mara di Allah ya isa akwai matsala wala akwai matsala akwai matsala wala akwai matsala akwai matsala wala akwai matsala akwai matsala wala akwai matsala akwai matsala wala akwai matsala radio tele tewa na san ba su sale ba ba su sale ba na san ba su sale ba amma kai in ka saurara ka ba wancan ya saurara ya ba wancan ta saurara za su Retour à la FADA. Nos amis, aujourd'hui, nous sommes avec nos auditeurs qu'on est venus trouver ici même à Agadez. Tous ces jeunes qui nous écoutaient, tous ces jeunes qui attendaient la FADA de pied ferme, tous ces jeunes qui attendaient la FADA avec euh, leur expérience. Nous sommes avec eux aujourd'hui. On parle de leur business, de la jeunesse d'Agadez, dans quoi ils excellent, dans quel, euh, comment ils arrivent à s'en sortir grâce à leur activité génératrice de revenus. wannan dai harkokin da suke cuwaco su cikin gari ya ne suke nan suna samun abin hannunsu a ciki hira da muke nan gai tare da uh, tana risa nusama avec uh, bashir usman ibrahim ila usman ato luke sudar est soudeur abdul nasser uh, tricycle adereta jamila malanta <laughs> voilà nous sommes avec fatima hamadou elle est yanzu kan in ci gaba da wannan shirin nawa ko in ce kan in zo ga tambaya ta ta karshe za ni kiro olivier senot chroniqueur ku taba mishi a chaque fois muna tai tare da fada <laughs> yana zo mana da chroniquin shi yau za hira la pioche yace ko to appelle-moi la pioche c'est ça non ouais c'est ça appelle-moi appelle la, la, pioche ok <laughs> Bonsoir chers amis, comment vous allez ce soir Bonsoir. Ça va bien Ça va. Est-ce qu'il y en a qui sont sur Facebook ici Il y en a qui sont sur euh, Facebook Beaucoup même. Et vous ne connaissez pas la pioche. À vous, vous la connaissez. Vous donnez, donnez le micro, tonton. Donnez le micro, tonton. J'ai vu des gens qui l'ont questionné. Pioche, aujourd'hui, tu reviens à, la, piocher. Qu'est-ce que tu. J'ai vu des gens, mais je n'ai pas fait attention. Mais quand même, je l'ai vu. C'est une dame qui avait sa pioche. Merci beaucoup, monsieur. Vous pour lui, comme ça, on commence. Amis de la FADA, bonsoir. Ce soir, dans la chronique de la FADA, nous allons parler d'un phénomène des réseaux sociaux. Nous allons parler du phénomène de la pioche, une ascension digitale qui a réussi à rentrer dans le cœur des internautes. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je parle de l'artiste nigérienne La Pioche, qui a été révélée au public nigérien depuis avril 2021. Au Niger, on est habitué à avoir des mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire attaque à Tilaveri, attaque à Inates. Mais, bah, en avril 2021, c'est pas une attaque, mais c'est plutôt une révélation. Et cette révélation s'appelle la pioche. Alors, avril 2021, nous étions en plein mois de Ramadan. La plupart des Nigériens, puisque musulmans, s'attendaient à tout. Sauf une fille rappeuse qui se pose des questions philosophiques. Pourquoi pas eux Pourquoi tu? Pourquoi pourquoi pourquoi, pourquoi toujours nous Apparu dans une vidéo très tôt devenue virale, la page Facebook de la pioche dépassa les milliers d'abonnés en quelques semaines. Et très rapidement, elle devient une star du web. Plateau d'émission par-ci, interview par-là, des sites d'infos en vogue s'intéressent très rapidement à l'artiste. En tout cas, star malgré les critiques. La popularité de la pioche est le fruit que la jeune fille ne prend pas la vie au sérieux. En tout cas, pas du tout. Surtout quand il s'agit d'écrire ses tests. Les règles de grammaire et d'orthographe de la langue française, par exemple, ne sont pas respectées par la pioche. Conséquence, les internautes qui se sont érigés en professeurs de français l'ont plusieurs fois critiqué pour ses fautes de français eh bien, malgré les critiques à l'encontre de la jeune dame, elle ne prenait et, ne prend même pas encore au sérieux sa manière de faire sa musique. Résultat, des concerts par-ci, une apparition dans des publicités, Bref, une carrière musicale lancée et on souhaite le meilleur pour la carrière de notre pioche. Mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais savoir, pensez-vous que sans les réseaux sociaux, la pioche aurait-elle une ascension Pensez-vous que sans Facebook, la pioche aurait être une artiste Tonton, vous qui connaissez l'artiste, Pensez-vous que sans Facebook, vous, avez, vous, pourrez connaître cet artiste-là Sans Facebook, je n'aurais pas connu cette dame-là. Super. déjà, je viens de la découvrir vraiment profondément. Super. <laughs> Merci beaucoup. Enfin, je me pose aussi la question si sans les réseaux sociaux, la pioche aurait une telle ascension ben, La réponse est demain dans une nouvelle chronique. D'ici là, portez-vous bien, paix. Lumière, amour sur vous, One Love. Demain, vous allez encore connaître plus la pioche. Merci, bye bye. Oh, merci beaucoup. Merci, merci à bien, vous. Oli. Merci. Euh, on revient avec nos jeunes de la FADA. yanzu Jamila ina so in san magana ki ta karshe fuska wannan shirin musamman ma bisa kan akwai wani kira da kike so aika da sunan matasan agaras masu harkokinsu da 'yan saide su da su To, sa ina jinki. mata il faut que wi magana akwai wani abu da za ki gama matasa ko akwai watakila akwai wanda suke jin ragwanci su nemi wata sana'a da za su akwai wani wata shawara da za ki ba su gaskiya ina son matasa su zan yi aiki saboda su makan su kishi saboda in kana aiki kana rage wa'ansu abubuwa dama mm. wanda yake za a rage maka damuwa cikin rayuwarka yau da gobe to kenan da yayi kowa ya kama jiki eh. to wa za a ƙara tambaya to da shi magana ta ƙarshe bisa wannan shirin gaskiya ni kiran da nake bisa shirin ga na ji daɗin shi ina son mm. kamar ya zamanto agaris ala irin shirin ga saboda wa'ansu su shi kamar matasa ke da matsalolin su kuwa kin ga su akwai matsaloli fa duk wanda kenan ba wanda cikin sana'ar shi bai da matsala babu shi sai dai kawai in ya ki gai ko yana jin yauni ya gai ne matsala na farko dai wancan tela ne wancan mechanician ne wancan bujice ne kin gane mechanician su da wane ne duka sila da matsala matsalar su guda ce shi agaris yanzu ko aiki za a baka fa in baka da wani can wurin ba da aikin fa kai baka samun shi ok faran ami connaissance a kashin faralo kenan shi talaka ya zai to wanda bai da kowa can ya mutu kenan to haka ne matsalolin da muke fuskanta cikin ko in ce miki ba agarsa ba cikin Nijar ma duka matsalolin da akwai kenan muna son magabata sai ke zuwa an ce wai yara ba su aiki in zuwa wa ka kai wurin aiki ko wa ka samu mu aiki bai tsaya ba yayi bai tsaya ba inda ka kai shi ne bai yi ba sai ka fito ka ce ba su san aiki mm. to baka kai kowa ba kawai ka koma fada ka ja rawanin ka kala ba su san aiki ba gaskiya ba <laughs> Shi shine matsalolin da ake fuskanta da su haka ne suke gai dole yara su shiga shaye-shaye yanzu in kin diba kin gani agadas muna da matsaloli bisa harkar shaye-shaye na yara matasa babban matsalar da ma muke cikin yanzu mata na shaye-shaye suna sata mi ke ka haka nan subhanallah daga tarbiyya ne fa yaro ya taso ɗanka ka gani yadda yake kama shi kai shi makaranta ko lakwal in bai yi ba fudda shi ke shimburan aiki ya fara samun wani abu aikin hannu ba ya fara aikin hannu yana aiki shi aiki inda yake da daɗi da ka san ko ka gaji sai kwana <laughs> babu wani damar ya wuce a wuce don wani shaye aikin komi ka wuni kala kwana da daddare dole ka tashi ka shiga gari ka tai ka gamu da wani ɗan shaye shaye ne ya sha ka ya je ya baka kasha sha me zai hana ka tare wani ka bige shi ka kwace wani abu ko ka kashe wani to shine matsaloli daga na sama ne in ba sama ta gyara ba ƙasa ba yadda za a yi taresir. ina shi ilatudi bisa kan wannan magana ga takar kai cike da ma'ana za mu rasa aya cikin wannan shirin namu za ku ci gaba da wannan hira tare da abokin aiki na dondi shi kuma za ku ƙara shiga an profondor bisa kan wannan matsalolin wanda ka fara zance bisa kansu sai mu ce a huta lahiya amunan mu na fada kada kuma ci lambar da kuke iya aiko mana ra'ayoyinku bisa wannan shirye-shiryen namu duka hamsin da 54 to daga nan birnin agaras muna ban kwana da ku